اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته suna gode wa Allah maɗaukaki da sake samu a wannan safiya ta alhamis watan rajab a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma shi ne goma ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ɗan lissafin miladiyya wannan shi ne bigasinmu na ɗari biyu a karatu na littafin min hajji sunan nabawiyya wanda a madadinsa muna kammala abubuwan da muke da ya kamata a ambace su duk da muhimmancinsu saboda muhimmancinsu cikin yake da gabata a kan matsayin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wurin musulmi da ya gabata mun yi zama na farko na wannan karashe ko ciko yau kuma insha Allah za mu karkare wannan sai zama duka sun mai zuwa kuma za mu cikin littafin mu da jimhajin sunna insha Allah ta'ala mun tsaya a kan hakki na takwas da sun haƙoƙin sabbai a kan al'ummar musulmi wannan hakki na takwas shi ne in itikadu khairiyyatihim yana daga cikin haƙƙin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi salama a kan dukkan musulmi mutum da kudurci cewa su ne al'ubba mafi alheri Idan haka yi zo a nassin alkur'ani allah maɗaukaki da su yi magana ce kuntum ƙaira ummatin ko rizik linnasi wanda suka samu wannan fadala kuwa irin sa'adun manzan allah sallallahu alaihi wasallam farko su ne mufaƙibu waɗanda aka magana da su a wannan aya Allah maɗauki da cewa ne mafi ta al'ummar da aka fitar wa ɗan adam mana al'ummar da Allah ya fitar da ita domin amfanin ɗan adam babu al'ummar da ta fi in ka ana nufin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya har zuwa cikin alƙidama ko haka ne farkon waɗanda za su shiga dai su ne waɗanda aka saukar da ayoyin a gabansu a yadda za a yi ce wannan ayoyi da su shafi sababbin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas Su wata al'umma da take ita domin amfanin mutane da ku ne kai raha su ne mafi alherinsa idan da an da kuma ya faɗi a hadisi ingantacce sai da yawa da ya ambata khairun nasi ƙwarni kaga da su a wata aya a kuma a wannan hadisi ko irin waɗannan hadisi da hadisi cewa mafifitan tsare ku abokan zama da aka zauna aka rayu da su shine karni karni na ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana shi lafazin karni kuma yana daga cikin eh, lafazin da an cikin abubuwa biyu shi ko dai wani lokaci ne a ce karni ɗaya shi ne kaza wani shi ma malamai suka saba su ce shekara saba'in wasu ce karni shi ne shekara ɗari shi ne karni galibi mu abinda muke amfani shi kenan ko karni kuma karni ma'ana tsare ko wanda suka rayu tare da mutum haka karnin zan Allah shi ne a ake da generation waɗanda suka rayu tare da Allah sallallahu alaihi wasallam to karnin da yafi kowanne alheri shine karnin da ya nuna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai kuma waɗannan zaɓe za ka bi sun su gare ka ko a kan ka kai musulmi shine ka kudurta a zuciyarka cewa babu duka al'umma babu wasu mutane da suka kai sabon manzon Allah Salama, alheri daraja abu na tara cewa su sabon nan kun mizanul haƙi su ne mai zanin gane gaskiya ma'ana su ne ma'aunin da in kana so ka tace ka rereye ka gane ina da suke duk bangaren da suke bangaren da suke bangaren da gaskiya take kuma a cikin alkur'ani Allah madaukaki ya wasu wannan haƙƙi shi ma ba zance ne da wani ya kirkire shi ba ana sai da aka same shi da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nisa da Allah madauki yana faɗi wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabili Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ai ana wa man ittaba'ani inna sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi cewa shi da su a kan hanyar Allah suke kun hadihi sabili ad'u ila Allah sabili rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anan sabili sabilullah hanyar Allah sama suke ishara a gare ta nan shi ce hanyar Allah to da shi da waɗanda suke bi shi suna kan wannan hanya ɗin suwaye farkon waɗanda suke suka bi Allah su da wasallam su ne Allah aya mashhuriya ayatul fathi Muhammadur Rasulullah الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا har zuwa ƙarshen wannan aya Allah madauki ya da waɗannan mutane da suke tare da الله عليه وسلم alaihi sannan manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi wanda yake malamai sun haskana shi riwaya da malamai suka ce kana shi ma'ana shi dai da biha sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi اليوم وأصحابي ما أنا عليه اليوم وأصحابي أبين نين بأنا في كي لا إساء من صلى صلى صلى ياتي أبي أبين نيكي كي إن يشيروا يا ودك nesa ya haɗu muhimmancin su don gane inda gaskiya take domin wannan a wannan sidaki ne ya fi wannan magana ya yi magana a kan cewa al'ummar yahudawa za su rabu zuwa saba'in kashe saba'in za su rarraba al'ummar nasara za su rabu zuwa kashe nawa saba'in da biyu musulmi kuma za su kaskasu denomination da daban daban har saba'in da uku jiya da allah salasalama kira mashhuri ne ta ne daga manzo allah salasalama ta zo ta hanyoyi da yawa karwaito shi daga sahabbai wajen goma sha biyar cikin ruwaito wannan hadisi to a cikinsa da ya faɗi wannan rarrabuwa da za a yi zuwa kashe su da cikin uku wanda mun sha bayanin kuma wannan cewa usuli sun rarrabuwa a ke nufi manya-manyan rabuwa ce saba'in da uku ba wai ƙungiyoyi saba'in da uku ne kawai ba amma akwai ƙungiyoyi da ta ta rabu har saba'in da uku amma manya-manyan su ne wannan saba'in da uku ne yake kullu a sinari illa wahida dukkaninsu sun cancanci shiga wuta sai guda ɗaya in ya cancanta a tambayi da Allah sama su ke cancanta da ya cancanta da aka tambaye shi me yake da aka tambaye shi wata kungiya ce jama'a ce wadda ta cancanci shiga wutan nan ba shi ma ana alaihi wa ashabi abin da yake kai da ni da sahabbai ne yadda ya shiga da kuma sun su muhimmanci ya sa ya shi su da kafirai ne ya yasa ya shi da su inda mutanen banza ne da sun ya a ƙauna cikin gaskiya a duba hanyar su har a koyi da su ba ana alaihi a sahabi abinda nake ne da sahabi an bulbul haka sahabban ga Allah suna sama su ne mai zanin gane gaskiya musan je da bidda saboda lalle yau insha Allah bi idnillahi ta'ala kuma mun kare waɗannan abubuwa da su abu goma هم الجيل الوحيد الذي ليس منهم مبتدع سوني جنريشن ɗin da babu ɗan bidi a kogon shi a cikinsu babu wanda ya kirkiri a ibada dare na ta manzan Allah su salama babu wanda ya kirkiri wani zikiri da ajiye na manzan Allah su salama babu wanda ya ce hanyarsa za ta iya kunta manzan Allah babu wanda ya ce ga wata hanya ko wani tsari ko wani tunani da sai an bi shi sunan a shiga aljanna kullu tsayin su shine su bi hanyar da manzon Allah su sallam bai dora su kuma ka babu wani dan bid'a a cikin su Abu Sa'id al-Khudri a cikin hadisi da yi jirwato dangane da khawarij yadda cewa ya khuruju fi hadhihi al-kullati cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a wannan hadisi cewa ya khuruju fi hadhihi al-ummati bai lam yakun yakhruj min hadhihi al-ummati da yake cikin ta kawari dawa ta asame su cewa yayi a cikin wannan al'umma yakhruj wata kungiya za ta fito za ta rika kaza za ta rika kaza ina ishara da su kawari dawa bai ce daga ɓangaren wani al'umma ballantana wani ya samu kuzirin ya iya shigar da sahabbai ake nufi da cikin su za a samu ba ne ba akwai bambanci da min tabi'idi da kuma si da ana nufin a cikin al'umma ma'ana can a wani lokaci za a samu wasu za su fito su ne kawai dawa za su yi kaza za su yi kaza a nufin sama ba da labari saboda dukkan Allah sana sama bai ce daga wannan al'umma min da amsu min da su iya cewa daga cikin kuku da kuke gabana za a samu masu kaza a wannan al'umma a samu su wannan duka da ya nuna cewa a gaban manzon Allah su kalama babu wani cikin su wanda zai cikin da wannan irin ra'ayi a cikin asalin wannan hadisi lokacin da wani ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi bayan an yi rabon gani ba a yi adalci ba wane ne ku adalci in ban yi ba sai ki kata kai hasara to shi ne sai yake ce da aka tashi za a hau kansa a kashe shi suna shi a kwale shi daga cikin wannan mutumin za a sami a wata riwayar kuma sai ce ya huruju fi hadhihi a ummati shi wannan riwayar da ake ishara a kanta Allah subhanahu ala tsari dan shi da mu tsaya kansa a cikin waɗannan hukuki shine cikin tarafumu alaihim wal istighfaru lahum neman musu rahama da kuma neman musu gafara wannan haƙƙi ne a kanka haƙƙi ne a kaina haƙƙi ne a kan mu biki dangane da sababbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ambata mun yi isharar da wannan aya a zaman da ya gabata da shi kansa da shi ألا من أتيافتي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا بإخواننا الذين سبقونا بالإجراء ولكن تجعل في قلوبهم للذين آمنوا ربك إنك رؤوف رحيم أن الآية ألا من أتيافتي سفة وأن سفة ضوء أبايان صحابي كما يفتي سوى آه، بالحين أيتين سوء سنة سنة سوى ربنا يا أبنجلهم اغفر لنا في أحمد حمنا كل حدافة كاوة ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان احنا سبقاموا الإيمان وقوى يعني أنا بنتين سبقين سوى سبقاموا الإيمان دول أول من يدخل في ذلك سوني صحابه من ذات الله صلى الله عليه وسلم mun yi magana dai a kan wannan amma abin da ke ciki shine haƙƙin su kai musu rahama ma'ana ka nemi musu rahama ka musu bukara daga Allah subhanahu wa ta'ala da ga wannan magana akan haƙoƙi ni magana akan da ake yi da shikabi ni magana akan usulin ahli sunna a babin aqida ni magana akan da ya shiga da masalar sahabbai ta kuma matsala ta aqida sannan ni magana akan matsayin sahabbai abun malamai da ya kuma al'umma ba cika al'ayyamtu al'arba muka magana akan hukukinsu sun hukukin muka magana mai tsawo akan rashin magana kucewa gudanu a kan abin da ya faru a tsakaninsu su kuma nan hukuki muka karasa su a yau wannan shine karshen abin da na so amurta sai dai a dama ne mana alkawari in al'umma ko matsayin musulmi matsayin sahabbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi da haƙu shi dukkan al'ummar musulmi waɗanda ba sa cinuwa ba sa kafar da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan dukkanin firƙoƙi ƙungiyoyin addinin musulunci idan suka tarihi duk da sabon su kansu aka shi zamanin tabi'i duk musulmi malamai da aka sani masu girmama sabon manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam su ƙungiyoyin da suka kankile samu daga cikin kawar da waɗanda suka suka musu har suka fita da hanyar su shi yasa suka kafa su an gane su kuma saboda da tarbiyya ce ba saboda rashin kallar su saboda wani abu da suka aikata su kai su musu hukunci a kan sun aikata musamman su na aliyu da mu'awiya da sauran ɓangarorin musulmi a lokacin da suka yi ta a saboda ta hakimin kawarin ya suka kafa su an gane amma bayan wannan dukkanin al'umma da ɗan zilawa suna ba ya cikin da su kafin da sahabbai gidan mutubilawa masu karkacewa ne karkatattu ne karkatattu ne abin da ya shafi aƙidar su kanan in su biyo kungiyoyi daban da don shi'a da waɗanda suke wato ɓangarori ne ko kungiyoyi ne na cikin shi'a a masu wuce iyaka a cikinsu irin su gulat ma'ana masu zuwa a cikin su da su ɗaukar aliyu a matsayin allah irin su nusiriya irin su sauran jin ƙungiyoyin batuniya su jinnan ɗin ismailiya kullum mun sha magana a kansu ismailiya har zuwa yanzu kuma akwai su ismailiya bukba da ismailiya bakaniya da kuma ismailiya mubarakiya ka ko ka zo su a duruz da kungiyoyi daban daban shi a waɗanda ciki sun haɗu akan itikadin imamai daban ban da sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su su da waɗannan dukkan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin cewa mutanen kirki babu da su babu kuma mai tsine musu a matsayin addini a dan sun ka shigo har yanzu cikin ah, malaman ɗarikun sufaye to dukansu su samu su ma babu wani malami na ɗarikar sufaye wanda ya tsaye da a kafirai ko kuma sahabbai abin tsinewa ne dukkaninsu suka fi kalmomi na girma masu shi ya sa na ce in sha Allah yau gudu karan kallal akalla da ɗariƙo guda biyu kuma saboda su suka fi yawa mu a inda muke kuma musamman dariƙar ƙadiriya da dariƙar tijjaniya shin malamansu ko waɗanda suka kafa ko waɗanda suke jingina ma wannan ɗariƙo aƙidarsu su ma ta a ce la'anta da ta sahabbai ko ku sahabbai suna da matsayi a wurinsu zan fara da shehu abdulkadir babban malami wanda malamai da masu magana a kansa wajen eh, girmama maganganunsa da bayanin matsayinsa kuma eh, ambatan alheri a wurare da yawa kamar da malamai suka ambata ana bukatar saboda lokaci da zai ishi mu ba sai har sai mun shiga cikin waɗancan maganganu da yawa amma dai manyan malamai da aka sani hasu imanin ibn taymiya suna yabba masa al-imam az-zahabi cikin shiru alamin nubala yana cewa al-imam al-alim az-zahid al-qudwa shi malami wanda yake imami ne kuma masani mai gudun duniya malam yace kuma kabiru sahibu ko in ce kabiru shi'ari mutum ne mai sha'ani babba ana jikina jikin manya a ƙarshe ce yana da wasu abubuwa da ake jingana masa waɗanda ba jirgin ba amma dai fil jumlati ajiru sha'ani shi mutum ne mai dubbin sha'ani malami ne ne abin koyi haka ya sanya shi shi abdulkadiri ya rasu a shekara ta ɗari biyar da sittin da ɗaya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam sittin da ɗaya shekara ɗari kafin a haifi ibn taimiyya a bukatar ya rasu in ibn taimiyya an haifi shi a shekara ta 661 shi kuma yau a kadir ya rasu 561 kuma ɗari daidai kafin a haifi ba mutuwa ba kafin haihuwar ibn taimiyya yau abu kadir ya rasu ana cikin malaman mazhabar ambaliya ambaliya ne shi ba ɗan malikiya ba ne kuma yana cikin bal a shi shin mutum zai zama waliyi inda ya duka aƙida da tafiya irin ta imam ahmad bai ce na kana wala ya kuma abinda ke nufi da waliyi ko kanka abin da ke nufi da mazaɓa ahmad bin hanbal ta bangaren aƙida ba yana nufin bangaren fiƙihu ba gani ta bangaren aƙida domin a zamaninsa ya saba wa filimun ya saba wa masu falsafa ya tsaya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ya tabbata a hadisai duk abin da ya tabbata a Qur'ani ko abin da Allah tabbata a Qur'ani ko abin da ya tabbata a hadisai to yana ne abin da Imam Ahmad yake tare da abin da manhajin salafus salih yake kai to Imam Ahmad shi musulunci shi a wancan lokaci ake cewa mazhabar akidar kasu akidar hanabila abin nufi kuma ba wai hanabila su kaɗi ba a'a ana nufin hanyar da Imam Ahmad bin Hanbal yake kai yake shiga ilmul kalami shiga abubuwan da suka ɓata akida irin hanyar kafa da sauransu kar in cika lokacin namu da wannan mukaddima wannan shehu abdulkadir yana da wasu littattafai sanannu guda biyu da ba a yi malamai ne a cikin ilimi da yi kokantar cewa littafin su gani yana littafin algoniya yana littafin fituhun zaibi da shi wannan fituhun zaibi da shi da kwanan ibn taimiyya ya yi shirkinsa a cikin jami'ar rasa'il al-kufa da ware wani risala ya rubuta sunanta sharku kalimatin min fituhun zaibi da malamin shi abu ya fara bitansa da cewa لابد لكل مؤمن من أمر يمتثله ونحي يجتنبه وقدر يرضى به yace labud kowane mumini a same shi da wani umarni da yake bi da wani hani da yake abin hani da yake ne tsaka sannan kuma da kaddara da yake yarda da ita shari'a kuma ma ta ne akan al'amru wan nahyu war rida bil qadri to yana so ya raddi akan ke da kaddara babin alul ibadi ne gini taymiya har ya cikin wannan risala shi ne yadda da cewa ma cewa abu malami ne sananne mutumin kirki yana da maganganu Aljeri bai ambata kamar da mu zo mu ji wasu daga cikin amma dai sai da in karanto mana da gaggawa da ambata nan yana da yawa Sokali ya rubuta cikin littafin al kuɗinsa pdf a nan shafinsa wannan shafi na ɗari da hamsin da bakwai nan ya fara a cikin duniya yana siffanta a cikin ahalus sunna in ji shehu abdulkadir yana cewa bai a cikin ahalus sunnati ahalus suna suna ƙudutar ma'ana aqida ahlus sunna anna ummat nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam suna kullum cewa al'ummar annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul ummi ajma'in suke ce mafi ficiyar al'ummi dukkaninsu wa afdaluhum ahlul qarni alladhina shahaduhu mafi cikin wannan al'umma kuma su ne da suka gan shi amanu bihi suka yi imani da shi wa saddaquhu bayan uhu wa saba uhu wa qatalu bayna yadayhi wa muddaw bi anfusihim wa amwalihim wa azzaruhu wa nasaru inji shehu abdul qadir yace mafificiyar al'umma sune waɗanda suka gan shi suka yi imani da shi suka gaskata shi suka masa mubaya'a suka ji shi suka yaki a ganza wannan suka taimaka maka da rayuwarsu da dukiyoyinsu suka karkata shi kuma suka taimaka masa kuma da Allah mai cikin azzaruhu wa nasaruhu wa tabu an-nur alladhi unzila ma'ahu sai wannan Allah shi ya kai humul dukkan waɗanda suka fara ɗaukar wannan sifa su ne abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ji shi wa bil qadi wa afdal hadhihi al-qurun kuma mafi fitin wannan karnin abin kenan su ne ahalul hudaybiya suke su ne ma'abuta hudaybiya waɗanda su je al'allabi ta baya kuku bai ake ribuwa waɗanda su mu bayan azman Allah su salama nan baya a da Allah ya yarda su kiran su bai ake ribuwa mutum alfun arba'u mi'at su ne mutum dubu ɗari hudu ji shi abu kadin wa afdaluhum fi kansu kuma kuma kuma وهم hum salasu bi'atin عشر salasu ashar wanda suka fi kowa su ne waɗanda suka halarci a cin biga su a 313 har yake ƙara ya ce adal asfal talut da sun daidai da cikin mutanen talut da ana da labari a cikin sumbatul bakara wannan dai ku kane shi yana cikin ko amma dai abin nufi shi da yana kusan cewa sabon da suka halarci yaƙi da su ɗari uku da kuma uku lalle su ne mafifita a cikin wannan al'umma bayan alubabin nan bayan a cikin ribu shi kuma ya sako a gari yanzu ya ce ba afuwalu hum ko ne kara hawa su ba. yawo domin daga waɗanda suka yi bukatar da su dubu ɗaya da ɗari hudu su fiye su ne wanda suka halitta yakin bida a cikin suka halitta yakin bida kuma ya kabbalu mutum abdukin da abuta wani daga cikin sunayen arku da su kafin a yi hijira inda taru su yi sallah ba a lokacin mutum arba'in ya kasu cikin a wani lokaci wanda allazina kummilu ibn al-khattab ibn suka fita da umar al-khattabi ko umar al-khattabi sai a shekara ta shida ta kai ko da Allah sallallahu alaihi ya musulunta amma jina cikin waɗanda suka samu shiga darul arqam kuma shi ne na arba'in a musulunta haka shekara shida haka amma shi ne na arba'in to shi ne a cikin wannan arba'in din su ne kuma sama da sauran Bikin da yawa sannan ko afdalu afdaluhum mafi kitan a cikin waɗannan mutum arba'in su ne al'ashiratu bidina shi da lakumun nabi suna alaihi da bi jannati su ne mutum gudun nan da Allah ya yi wa shi da aljanna da ya tsako yana yin sama yana yin sama sai littafin su هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبكر والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو أسيدة وابن الجزار. أنا سنة سنة بلا بلا أنا ليس بكل حد يسوع أنا سيسي وأفضل هؤلاء العشرة أتشن وانا متون قوما في قوة سنة الكبار الخلفاء الراشدون الأكبر سنة خليفة بن الجراح آه، المهديون الراشدون شريعيوه su ne suke ba da Ali shi wa afdalul arba'ati a cikin hudun kuma da suka fi kowa shine sai Abubakar thumma thumma Usman thumma Ali ma'ana ya je su ne su wannan hudun da yadda suke fi su shine abubuwa. bayan da ke yana da alaka da kadiliya sannan kuma ya zo ya tsiko ta aƙida wadda take kafirta da kuma la'anta da daji da aibinta a gaban manzan Allah suna salama bayan kuwa abin da wanda aka yi da nawa rikar kadiriya ta asali da abin da yake cewa abu jannan nan wani kuma ya kace kenan sai shi wani haula il arba'ati al khilafatu bi nabi sallallahu alaihi wasallam kan da shi khilafatu su suke shugabanci shugabancin Abubakar yake wa arba a al-a'immatul arba'a ta tiyari khilafati dan shugabancin na su dan khalifofi guda hudu sahabbai ne baki ciki a kan su wannan zancen ya rusa dan shi'a babu wani mutum da ke dangana wa shewa bai tsakiri cewa yana tare da wani abu da zai iya goyawa a aƙidar shi'a baya kuma bibinsu كيف ولفضل كل واحد منهم في عصره وزمانه لا من سوى من الصحابة ولم تكن بالسيف أنا أقول إكتفاء الصحابة أقول كل صحابة كون نتيجة بالسنس بإذن حديدة إكتفانت بشيء ولم تكن بالسيف با تكن بأكي أمكان بشيء أتكفى وأنه خليفانتي بشيء أبي كاتب والغربة والأخذ ممن أفضل من السباء أكتفى بشيء أكتفى بشيء وأنه خليفانتي ya fara da cikin abokai to amma fi cikin abu cikin asibiti rabiyar gaho anhu abu cikin ilmi wal ansar kanat cikin wal ansar sun suka ciki kake a kansa an yi magana a kan bayan tawallinsa bayan ya yi abin nan kwamar ba'ul ansar fi wani abu da ya duka wato da kashe da abubakar an muka shi da karanta duka duka cikin mu buɗe isa ba sannan ya zo yi magana a kan ah, halifarsu na umar yi magana akan kan na Usman. Yawwa, yake wa zalika annan na bisa masu kuma iske kalafa a bakirin cikin zancen na sidina abubakar ne. Yake wa kanan na bisa masu kuma cikin yi mafi sha'ani a bisa rahila wa wani hali a yaji shi. Bimba ya tabbayyano lissahabi su annan hukuki na su bin ya fi. Shi ke da sama a cikin zanganunsa ya bayyana abubuwan da sai cewa sai na abubuwa shi ne a haƙuɗin khilafafi sai fi tashewa da khalifanci ya ci dai ya zo kan abin da ya shafi khalifancin yawa wa amma shi ya fata umar sai zo kan khalifancin sai na umar ci fa ina haka na bisti khilafi a jikin Ya ta kasance ne da abubuwan ne ya zafi shi ya ci na zaɓen muku umar ɗan saɓabi don haka bayan nan amma su da cikin usman ibn affan shi ke amma khalifancin usman ibn radiyallahu anhu fa kanat aibun an ittifaqi sahabati shi sahabbai ne suka ittifaqi ذلك أن أخرى بيسي أو تشعر da yake كسن دا يكي كونتيرش اللاتي بيان أبوه أس ya ياسو shi البوك yana kwanciyar abu mutum shi da ayyace su ji a cikinsu su zaɓi ɗaya da ƙananan abdullahi ya kuma cikin da za su fi muku a shawara amma ta ku ba shi shugabanci sa ɗanka a kwamishin ba ki ban da shi a alifanci amma waɗannan shi ke a cikin su su zaɓi mutum ɗaya to sai aka bo a cikin mutum da nan mutum duk suka ce sun bari ɗanka da zubai duk suka ce sun bari abdurrahman shi ma ya barwa kuma usman a ali da usman ta ibn abi waqas shi ma ya bari abdurrahman bin auf shi ne ya tsaya ya fi shawarci a rabbi har suka ittifaqi a kan Usman kuma ya zo hannun Sayyidina Usman kuma Aliyu ma shi baya Usman a wannan lokaci a cikin ittifaqi ne na abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan da akan sayyidina Usman kun da aka biye da Usman yau ya faɗi wannan kisa yadda ta faru sannan su ce wa amma khilafatu Ali radiyallahu anhu ba Usman fa kanat an ittifaqil bi'ati ijma'i sahabati shi ma shugabancin sayyidina Ali shi ma bayan mutuwar Usman ake sahabbai ba wani sabani da ake fito Aliyu shi ya tantance wannan matsayi shine matsayin ki ahlus suna a duniya to ita ce akidar Shehu Abdul Qadir Shehu Abdul Qadir Jilani kuma a cikin wani littafi da zai abu na karanta da sanar suke shi ya rubuta shi bal wani littafi yana cikin littafin da suke aiki a kan a jami'ar azhar ni muhammad nur eh, mutawalli ne kuma ya sunan shi ya yi eh, phd ɗinsa a kan hadisan cikin wannan littafi kan duniya da ware sahihai da ifai akwai sahihai akwai da ifai da yawa akwai bugu aima hadisai waɗanda ba su da yake ba su da ake jiddan aka ware su da da littafi? kuma ya ce wani abu ne sananne a cikin wani littafi da tabbataccen littafi ne ga shiwa abu kadir ne wasu da cikin hata masu dangane kansu da kadir suna cewa su wani littafi ba su da shi ba da ma'aiki ya fi abubuwa na gaskiya abubuwan da suka saba abin da suke kai dole ne a yi cikin waɗannan maganganu ba a ba su malaman su ba malamai dai wanda su malamai su su inkarin wannan littafi a matsayin littafin su ah, sannan yayin maganganu dai a ah, kan sannan ya zukin ah, kalifancin cikin da ya faru bayan rasuwar aliyu radiyallahu ta'ala anhu sannan sai ya zo kan maganar mu'awiya mu'awiya dama malamai suna cewa shine labulan sahabbai ya ce da labulan sahabbai shi ne labulan da duk wanda yake so ya zaji sahabbai a kansu yake farawa da ka bunka labulan ina da ka shiga ɗaki da ka shiga yau to duk wanda yake so ya shiga ɗakin sahabbai da kifincinsu to labulan shi ne mu'awiya ɗalibi su masu shi'a wanda ake yaudarar su su shiga shi'a ba sa farawa su cikin wannan gurin

in mutum ya ɗauka yace zai mu'awiya sakamakon abin da ya faru tsakaninsu da ali to shi ke nan ya ɗauki matakin da zai buɗe ƙofar sauran sahabbai ma ya kare su shi abin da ake yi da cewa shi ne gidan sahabbai to yake wa an ba su kasatu mu'awiya inda shi ne kan bidan ibn abi sufyan shi ke rabbi allahu anhu fasa da cikin sahihatin ba'ad mauti aliyin rabbi allahu anhu in ji shi abu kai. khalifancin muawiya tabbatacciya ce ingantacciya ce بصور bayan وبعد aliyu الحسن بن علي بين حفظ جاتولي كنسا سو بعد بعد خلع الحسن بن علي رضي الله ما نفسه من الخلافة بين الحسن جاتولي كنسا شيء كنسا جميل أو معاوية to sannan ya ce wa khilafatuhu mazkuratun fi qaulin nabi sallallahu alaihi ya kawo hadisi akan bi eh, khalifancin sa da wasu hadisan su in ga cikin abin da ya kawo sannan sai ya ce ah, wa nuhsinu dhanna bi nisa'i nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'i ana kyauta zato da matan manzo sallallahu alaihi wasallam baki ɗayan su a أنهن أمهات المؤمنين كل الجسوس هي المؤمنين وحد عائشة رضي الله عنها أفضل نساء الآدمين جرأها الله تعالى من قبل الملحدين عائشة أفضل نساء الآدمين ما في ما في في ما في دنيا ما إلا ما يا كتب إتا يا ناس مساكن ganganin mulhidi da suka tuhume ka fiha yi kuro wa yutla yau mai din da cikin alqur'ani ne inda ake karanta shi har zuwa ranar kiyama mutum yana karantawa a cikin wannan littafin Allah madaukaki ya kuɗi da Aisha da ake tuhumanta duk wannan zancen nawaye Abu Qadir Jilani وكذلك فاطمة بنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وعن بعلها وأولادها أفضل نساء العالم kawon da goyi ce da ya fi wancan ya goyi bayan sahabbai da ya ci alil biki su ga shi ya shigo da fatima da ƴaƴanta duk su waɗanda ne ce da ita sa'il alami kuma Allah wannan adalci ko adalci ba dole duk malaman duniya ra'ayoyin su kenan a aqida su kafa su kabai to san sun a cikin ilimi ake danganawa a ilimi da kanin addini magana ce ta mulhidi ta waɗanda suka zo da manufar su dubu da abin da manzon Allah su kalama ya da shi a matsayin addini haka aqidar san sahabbai aqidar duk al'ummar musulmi ce aƙidar cin sahabbai da kafin su aƙidar baƙi ne a musulunci suka zo da ita ne kawo ayoyi ayyata wi minkum man ahadu min kulli fajr fa ajabu alladhina amanu minkum wa amilu salihati ka walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari muhammadur rasulullah alladhina ma'ahu jidda sharhin ashidda'u 'ala al-kuffari ake yi da wannan sai maganganu je ba su kyau sannan kuma shi ma yayi magana akan wannan cewa ya kawo sai da zuciya asabi fa amfitu da shi kuka cikin maganganun ko rikicin da ya faru tsakanin su ya kuma ma shi cikin bayan ashabi shi ne waɗannan wasu da cikin da ya su in yi ba sai ya kawo la ta subbu ashabi idan sabbukum fa alayhi la'anatu ba ya kawo waɗannan kuɗi inda yana cikin masu goyon bayan shi'a za ka fi wannan bugin sabon saboda haka babu dantan goyon bayan shi'a a tariƙar ƙadiriya babu wannan mahalli wanda kawa shugabanni ya ci gaba kuma ya kawo maganganun eh, sahabbai eh, abu ya ci tsalo sana sama ikama allahu ala ahli badrin ala ya ahli badrin ya imalu ma shi itin zai kawo irin waɗannan hadisi hadisin da hadisin su fi na uyaina man na fi asali sallallahu alaihi da kalimatin fa huwa sahibu hawa duk mutumin da ya magana da kalma daya a kan sahabbai wannan dan son zuciya ne shi zuciya ne sai shi wa sun sunnati ajin ko ala sam'i wa ta'ati min a'immatil musulmin sai kuma shi da cikin shugabanni ai musu da'a kuma kare da wannan su mu bi wannan gaggawa mu karanta da da shehu amadu Tijani a cikin gawahirin ma'ani da eh, ita sai mu rufe insha Allah ta'ala littafin jawahir ma'ani dama sananne ne ga shi hannunmu amma saboda lokaci ya kure a shafi na 142 ne shafi na 142 a cikin wannan littafi juzu'i na farko da littafin juzu'i biyu ne da shi na ɗaya da na biyu to kuma wannan hashi da ita ake ce ma albaho hizbun rahim ko kamar da kuka fi kana nufin cewa abu da cikin littafin komai dukkan abinci hakika tsakanin muslim malamai dangane da waye shehu a abdulkadir waye kuma shehu amadu tijjani don yadda suke amma wannan maganar dai da shehu amadu tijjani ya ambata a kan tana nuna shi ma baya cikin masu la'anta sahabai ko kafin ta sahabbai don haka aƙida ba ta shi a bace babu kuma wani mai bisa rika tijjaniya da zai kafa hujja da wani abu cikin maganganu na shehu abu da tijjani ko malaman rika tijjaniya ya ce akwai cikin zajin sahabbai a cikin tijjaniya ba da haka bayan da suke maganganu irin waɗanda shi'a ne suke yaudarar mutane suke nema su mai da wannan shi'a da musulunci kamar irin eh, da cikin rikicin ibala da shi'a wannan maganar da haka take shi wani kan sanin magana ya kuskura fahimta har karshe a musulunci ne ba ta cikin musulunci su Allah su sama yanzu da shi da za ki da al'ummar eh, sunna da shi a wasu kujoyi ne biyu ku su samu rikici tana ce ta shi'a a matsayin da na wani addini da duk da ya zo ya ruguza addinin musulmin da suke sun manzo Allah su ba ɗaya sawa'un masu tsirika a cikinsu wanda ba su tsirika shi amin tijjani yana cewa ahmed ne kawai shi kala sayyidina radiyallahu anhu huwa kama da kato min kabisifin a amali an yi magana a kan eh, falalar zikiri da ya kawo maganar filatin tafi da sauransu da falalar a wurinsu su masu bin tijjaniya sai kuma yake cewa akwai eh, rikin ya aiki za a yi idan mutum yana wuri, sai ce walakin kullu kulluwa ilimi na sahabati kowanne mutum ɗaya daga cikin sahabai alladina balaghu ad suka iso da addini suka iso da shi sahabbai kuma kuma su suka iso da addini to maktubun fi sahifatihi jami'u a'mali man ku a cikin takaddun aikin kowanne mutum ko da rubuta ladan ayyukan duk wanda ya rayu a bayan sa kowanne sahabi ma'ana duk wanda ya zo bayan wani sahabi ladan ayyukansa sai an ɗauki irin wannan ladan an sa a cikin littafan sahabbai na aiki sun cancanci su samu ladan mu da muka ba a bayansu shi da muka aikata nan da lada shi an ɗauka an bai sahabi su ne saboda su suke kawo mana addini kuma kama yana ɗauka hadisu duk wanda ya shirya da wani kuma ya wannan wani ya aiki da wannan shiryar shi wannan cin bayan an bai da ka kuma za a ba da kaza ga wanda ya kira shi ai kun san wannan hadisi da ke cikin kansa to sai sai min waqtihi min ba'dihi min waqtihi ila hadihi ummati cikin zamanin manzo sallallahu kalma har zuwa wannan samu duk wanda ya rayu a bayan sahabbai to da sahabbai suna da ladan aikin sa idan fuhi hadal sabada aka fahimci wannan fadlu sahabati za a san cewa fadlu sahabbai la mutma'a fihi liman ba'dahu babu ganin da zai bayan su zai kaɗa yin samu fadalar sahabbai su ji ba mai su jani da babu wani mutum zo a bayan sahabbai wanda zai ce ya aikata wani aiki da har ya kashe sahabbai sahabbai da aikata ya a ba su lada in ku za a ba su ladan abin da ya aikata to yaushe zai zo ya kere su a lada. ladan shi istighfarin mutum salatin annabi mutum ya kai ladan sahabbai sun ji shehu amma da tijjani ba sun ji wani ba فيه لا مقنع فيه لمن تحضر ولو كان من أهل الحجر الفضل المذكور من هذا الباب ko da yana cikin waɗanda suka cancanci wannan babin da muke magana don ya kawo na zikiri ne wanda ya karanta su da aiki ba zai zo mutum su da wanda ya kasu da yana da kasu wannan ma a cikin ba ka samu lafiya da biyu kuma ya fito su maganganu na wanda ba ba daidai ba ne kan abu ne da kuri shi ta shata a kan kurani da sauran sauransu ko amma duk da haka yake ko man da mutum ya samu to ya na dan sahabi guda ɗaya ba kuma dukkanin sahabbai ne yau har zuwa tashin alkiyama sai shi limar ta kafin suhbati wannan komai na sai na sabbin darajar su saboda sun sabbin su da darajar wannan sahabbai da suka yi wa manzan su kuma ثم ضرب مثلا رضي الله عنه لعمل الصحابة مع غيرهم قال كل دي كربونا لمجانا نن ومي زاجن صحابة بني لمجانا نن ومي كافر صحابة بني babu dalili a cikin tafiya ko ta kowace tsirika a ce tijjaniya da sauran tsiriku da suke ba da goyon bayar zagin sahabban manzan Allah sallallahu hajji ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam su wannan kafirci ne dinne wannan ba su yi so kuma mubayana sai da mufasala da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kokarin rubuta addinin da Allah sallallahu alaihi wasallam zo da shi dole ne mu tsaya nan da lokaci da ya kure kuma alhamdulillah wannan ya isa nuna Allah da kuma matsayin sahabbai sahabbai kuma mu mu isa mu ba da ita ba Allah ne mai bayarwa Allah ne mai bayanin abinda Allah ya bai wa sahabbai halala mun mu kawai shine a nuna cewa dukkan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun zamanin sahabbai har zuwa yanzu babu mai akidar dajin sahabbai da su duk al'umma matsayin sahabbai su matsayi ne na girmamawa na imani da itikin khairiyya da falala da kuma koyi da su a babin addini amma zancen kafirta su kudin su da wannan akida ce ta mulhidai wanda suka jinin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tsare mu Allah tsare al'umma Allah sallallahu alaihi wasallam da kake cewa akhir da'wana ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك